haramcin yana shiga ne na yaro karami wanda idan ya sha nonon zai gina masa jiki amma ba wanda ya sha akan sha'awa ba za ka samu wani hadisin da aka ce a shayar da wancan kususiya ce hukuncin ya tsaya iya can tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani na son zai shiga gida aka ce ga aya hijabi aka ce a shayar da shi nono aka shayar da shi nono to wannan kususiya ce abinda malamai suka tabbatar kenan amma shan nonon matar da kake aure ko da ruwa ko ba ruwa ya halatta kuma wallahu ala sai mai tambaya ta gaba ya ce samu biyan bukata ba ya ce yana neman shawara shawara ta farko ka gaya wa liyanta, domin dan wannan al'amarin aka aura maka ita ita kuma ta ji tsoron allah in bata baka haƙƙinka ba Allah zai fita maka da haƙƙinka shawara ta farko kenan ka gaya ma waliyanta mu kuma muna gaya ta ji tsoron Allah ta baka haƙƙin da Allah ya ɗora mata shawara ta biyu kuma idan kana da hali ka ƙara wata matar in kana da hali wannan sai kana da hali idan baka da hali shawara ta uku banda ka gaya wa waliyinta wanda ya aura maka ita to kuma ka hada da yin azumin alhamis da litinin tunda kati kaci kana da karfin sha'awa domin azumi